Rana Alhamis da ta gabata wata kotu ta yankewa wata mata mai shekaru talatin da haihuwa Kumani Lafathanwat daga lardin Rion hukuncin kisa bayan an same ta da laifin safarar hodar koken mai nauyin gram goma wadda aka zuzuba cikin nau'in kwayoyin kafsu sannan aka ɓoye su duka a cikin dubura da kuma gabanta. A cewar rahoton Malema, an kama matar ne a filin jiragen Penang a birnin Bayan Lepas cikin watan Fabrairun da ya gabata. A cewar matar, ta nemi taimakon 'yan sandan filin jiragen ne a yayin da ta ji zafi daga ƙasar mararta kamar zai halaka ta. Ta ƙara da cewa wasu mutane ne a Brazil suka tilasta mata haɗe ƙwayoyin da kuma sa wasu a cikin gabanta da kuma dubararta. A ta bakin jami'in da kotun ta sa domin wakiltar matar ya bayyana cewa matar ta ce bata da masaniya akan cewar hoda iblis ce a cikin ƙwayoyin kafsan. An bayyana cewa tun daga tasowar jirgin daga Brazil zuwa Malaysia inda suka yada zango a Barcelona da Spain da Singapore yawan baccin da matafiyar ta yi ya nuna cewar tana cikin wani matsanancin hali rashin lafiya a cewa mataimakin mai yanke shari'a amir hamza Osman, ya ce matar ta kasa ba da wata shaida da za ta kare ta daga abubuwan da ta faɗi a kotun ya kuma ƙara da cewar babu makawa akan cancantar hukuncin da aka yanke mata ya kuma ƙara da cewa me yasa matar bata faɗa wa hukumomi a Barcelona da Spain lokacin da suka yada zango ba kafin isar su garin Penang a cewarsa aida ta duba ta ga menene ke cikin kafsan da aka saka ko kuma aka ɓoye a gabanta matsalar da ta sa kanta ta rashin kula ba za ta taba kwatar da ta jikin wani matsala ba Usman ya ƙara cewa na gamsu da irin hukuncin da aka yanke mata da ƙarshe mai shari'a Nodin Hassan ce ta yankewa matar hukuncin kisa a sakamakon kama ta da aka yi dumu-dumu da wannan laifi na safarar miyagun ƙwayoyi